This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi 28 ga watan Afrilu da shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To Zara ana ci gaba da kokari ta fannin diflomasiyya a yau Lahadi don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da aka daɗe a najera da kuma sako mutanen da aka yi garkuwa da su a Gaza. Wani babban jami'in ƙasar kata ya buƙaci Isra'ila da Hamas da su himmatu sosai su kuma ɗauki batun tattaunawar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da muhimmanci. kama daga new york zuwa california a nan amurka ɗaliban da ke zanga-zanga a kan yakin isra'ila da hamas suna kwana a cikin tantana a harabar jami'o'i kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin haske daga rundunar 'yan sandan jihar rivers da ke yankin niger delta dangane da wata gobarar tankan mai da ta sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyi da dama Haka kuma za mu tsakuro kaɗan daga cikin tattaunawar da aka yi da wasu daga cikin gwamnonin Najeriya a cikin shiri na musamman na zauren VOA a nan Washington. Muna kuma tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da Muhammad Bashir Ladan daga Kamaru. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An ci gaba da kokari ta fannin diflomasiyya a yau Lahadi don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da aka dade a Najera da kuma sako mutanen da aka yi garkuwa da su a Gaza. Yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare ta sama da kuma yin lugudan wuta a kan yankin da yaƙi ya ɗaiɗaita. wani sabon bidiyo na wasu mutane biyu da mayakan hamas suka yi garkuwa da su tun bayan harin da kungiyar ta kai a ranar 7 ga watan oktoban bara ya haddasa suka da bacin rai sosai a isra'ila inda masu zanga-zanga a kasar ke ci gaba da matsawa gwamnatin lamba a kan ta cimma yarjejeniyar tsagaita wuta haka kuma kasashen duniya na ci gaba da bayyana rashin jin daɗin game da taɓarɓarewar ayyukan jin kai a gaza inda shugabannin kasashen duniya da kungiyoyin agaji ke gargadin cewa farmakin da isra'ila ke shirin kaiwa birnin rafa da ke kudancin kasar zai shafi farar hula da yawa shugaban falasinawa muhammad abbas ya yi kira ga amurka a yau lahadi da ta takawa isra'ila barki a shirinta na mamaye yankin rafa abinda ya ce zai zama wani babban tashin hankali a tarihin falasinawa Wani babban jami'in ƙasar kata ya buƙaci Isra'ila da Hamas su himmatu sosai su kuma ɗauki batun tattaunawar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da muhimmanci a lokacin da ya yi wasu hirarraki da kafafen yaɗa labaran Isra'ila yayin da kuma ake ƙara matsawa a ɓangarorin biyu lamba a kan su yi ƙoƙarin cimma yarjejeniyar sulhu da za ta sa a sako sauran 'yan Isra'ila da aka yi garkuwa da su. da kuma yiwuwar tsagaita wuta a yakin da aka kwashe kusan watanni bakwai ana yi a gaza a yammacin jiya asabar ne aka wallafa hirarrakin da jami'in ya yi da jaridar harrods ta masu sassaucin ra'ayi da kuma kafar yada labaran ipbc wannan na zuwa ne a daidai lokacin da isra'ila ta lashe takobin mamaye birnin rafa da ke kudancin gaza duk da damuwar da kasashen duniya ke nunawa akan dabban falasinawa da suka fake a can yayin da kuma bangarorin biyu ke kokarin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta Kata ce babbar kasar da ke shiga tsakani a tsawon lokacin yakin Isra'ila da Hamas. Tare da Amurka da Masar, Kata ita mata taka rawar gani a zaman shawarwarin da aka yi da suka kai ga tsagaita wuta a yakin na wani ɗan lokaci a watan Nuwamban bara, har aka kai ga sako mutanen da aka yi garkuwa da su da yawa. bangarorin sun sha ganawa tun daga lokacin amma har yanzu ba a cimma sulhu ba a wani abu da ke nuna takaici a makon da ya gabata kasar kata ta ce tana sake duban matsayinta na mai shiga tsakani to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Rundunar 'yan sandan jihar Rivers da ke yankin Niger Delta ta yi ƙarin haske dangane da wata gobarar tankar mai da ta yi a asarar rayuka da dukiyoyi da dama. Wakilinmu Lamida Abubakar Sokoto na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya haɗa mana. mummunan gobara da ta tashi kusa ga kamfanin LMA Petrochemical a birnin Fatakwal a baya-bayan nan. Rundunar da ta 'yan sanda ta ce wata babbar motar tanka da ke dauke da mai ita ce ta yi hadari a tsokin al'ummomin na jihar Taribas inda kuma nan take mai ya malala inda aka tabbatar da mutuwa tare kuma da jikkata mutane da dama akalla motoci saba'in ne suka kone kurmumus. DSP Grace

Tana cewa ne akalla mutane hudu ne suka halaka kuma wasu da dama suka samu raunuka sakamakon wani tafo mu gama da motoci biyu suka yi kuma nan take wuta ta tashi inda mai ya malala tuni dai waɗanda suka jikkata muka garzaya da su zuwa asibitoci daban-daban na birnin fatakwal haka kuma kawo yanzu al'amura na tafiya bisa kamar yadda aka saba a inda lamarin ya faru kuma zuwa yanzu jami'an jami'anmu na ci gaba da kai komo domin tabbatar da komai na tafiya yadda ya kamata. Uh, Shi ma wani ganau da ke da alaka da wata da ta rasa ranta ya ce. The issue is very painful. and we are not praying for this. And next time we are advising government to be respond in time. Yana cewa ne sunana Daniel muna cikin wani mawuyacin hali sakamakon wannan lamarin da ya faru dama motoci ne guda biyu suka kai mu gama kuma gaskiya muna cikin rashin jin daɗi sakamakon abin da ya faru kuma wani abin takaici shine wata mata ta rasa ransa da take cikin wata karamar mota siyana wannan dai haɗari na tireloli biyu shine ya janyo hasarar rayuka da dimbin dukiyoyi bayanai dai na nuna cewa waɗanda suka mutu sun haura kirarin jami'an tsaro na cewa mutum kuɗi ne suka halaka alhaji ɗanladi zaria shine shugaban kungiyar masu manyan motoci da ke dakon kaya na kamfanin na Indroma a jihar Taribas ya ce. To ala hakika dai abin da ya faru bai yi daɗi ba saboda wata tanka ta ɗauko mai daga refinery kan hanyarta na tafiya a nan daidai inda Roma tankan nan ta lalace. To kasan direbobinmu da rashin haƙuri eh, suka zo wani mai tifa yana ƙoƙarin ya wuce da sauyi saboda ya biya buƙatan shi ya zo ya gogi wannan tankan. Tankan nan ta samu matsala tanki ya fashe mai ya dinga zuba kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan da la'asar ɗin nan yana ta gangara yana gangarawa to mukaddari cikin dare kawai inda man ya gangara yana so kawai sai wuta ya tashi sai biyo wannan harcen mai da ya gangaro ya gangaro ya zo har inda motocin nake kuma Allah ya kaddara akan titi na zuwa inda Roma ana gyaran hanya masu gyaran hanyar nan an kashe hanya daya ana gosulo to daga nan fa wuta da ya tashi ya dinga bin kan motoci yana mutane suna gudu to abinda muka tashi da shi shi cikin dare Allah mutane kusan 28 sun mutu har da wata mata tana zaune cikin siyana mai ciki a ciki dai ga zahiri tana zaune kuma da cikinta amma ta kone kurmus a cikin siyana so yanzu dai an kirga motoci manya-manya da kanana wanda za a ce ga sunan kusan mota saba'in duk sun kone gaba ɗaya kurmus daga nan park inda roma ta bamu rinka faka motoci ba ma iya turo mota zuwa cikin kamfani su lodi yanzu dai an tsaye da komi muna sa ran kila sai an kwakwashe wa'annan motocin da suka kokone sannan za a ba mutane su ci gaba da zirga-zirga lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya A gaida Lami da Abubakar Sokoto yanzu kuma ga Maryam Dauda da ci gaban labaran duniya. Kama daga New York zuwa California a nan Amurka. Ɗaliban da ke zanga-zanga a kan yakin Isra'ila da Hamas suna kwana a cikin tantuna a harabar jami'o'i. a daidai lokacin da wasu jami'o'i suka ɗauki matakin tada sansanonin masu zanga-zangar tare da kama wasu da yawa bayan bayyanar rahotannin nuna kyama ga yahudawa yayin da ake ci gaba da samun karuwar adadin waɗanda suka mutu a yakin gaza masu zanga-zanga a faɗin ƙasar suna neman makarantu su yanke hulɗar kuɗi da isra'ila su kuma ƙauracewa kamfanonin da suka ce suna asasa rikicin. wasu ɗalibai yahudawa sun ce zanga-zangar na shafar su ana nuna musu kyama har suna fargaban shiga harabar makarantunsu a jami'ar columbia da ke birnin new york inda aka yi gangamin farko wanda ya kawo bazuwar zanga-zangar nuna goyon bayan falasɗinawa a faɗin ƙasar ɗalibai da mahukuntan jami'ar na tattaunawa a cewar jami'ar a cikin wata sanarwa da ta fitar a daren jiya asabar. ana ci gaba da yin tattaunawa tsakanin hukumomin jama'ar da ɗalibai muna so mu tabbatar da cewa babu gaskiya akan ikirarin za a kulle makarantar ko a fadda ɗalibai daga makarantar a cewar sanarwar hukumomin jama'ar ta columbia duk da cewa jama'ar ta sha sanya wa'adanta da sansanin masu zanga-zangar ta ɗage shi jami'ar ta tura wani saƙon imel ga ɗalibai wanda ya ce sake kawo 'yan sanda makarantar a wannan lokacin ba zai yi tasiri ba a gobe litinin ne za a gudanar da zaɓukan 'yan majalisar dokokin ƙasar togo bayan wani garan bawal da aka yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar da ya kawo rarrabuwa sosai wanda 'yan adawa suka ce zai ba shugaban kasar na singbe damar ƙara tsawaita wa'adin mulkinsa da ya kwashe shekaru da yawa yana yi na singbe ne ke mulki a ƙaramar ƙasar da ke yammacin Afirka kusan tsawon shekaru ashirin bayan da ya gaji mahaifinsa ya dema wanda ya yi mulki a ƙasar kusan shekaru arba'in. masu sukan lamiri sun ce za a tsawaita wa'adin mulkin gadon siyasa a ƙaramar ƙasar da ke yammacin afirka sakamakon garan bawal ɗin da aka yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar an sami mabambantan ra'ayoyi a tsakanin jama'a a kan titunan lome babban birnin ƙasar da ke bakin gabar teku game da zaben Comland gato mai fenti ne ya ce yana fatan za a samu sabon shugaba a zaben da za a yi amma bai da tabbas za a yi zaben gaskiya da adalci labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu waiwayo nan birnin Washington DC da ke Amurka. To a ci gaba da kawo muku doguwar tattaunawar da aka yi a zauren VOA da gwamnonin Najeriya wasu daga cikin gwamnonin Najeriya da suka hada da gwamnan jihar Jigawa da Kebbi da Sokoto da kuma Niger. Abokin aiki na Murtala Faruk Sanyina ya mika tambaya ga mataimakin gwamnan jihar Sokoto kamar haka. Mataimakin gwamnan jihar Sokoto injiniya Idris Gobir a kwanan nan mai baiwa shugaban kasa shawara a kan lamuran tsaro nuhuri badu ya ziyarci sokoto inda a cikin jawabin da ya yi ya bayyana cewa an sami wato kyakkyawan nasara ko kuma abin nan za a ce nasara a bangaren sha'anin tsaro inda har yake bayyana cewa babu sauran wani mutum da ke hannun 'yan bindiga sai dai a daidai lokacin da yake wannan jawabin rahotanni sun bayyana cewa an kai hari a wasu garuruwa kamar gada da kuma wasu garuruwa na gabacin sokoto inda nan ne yankin da ka fito shin ya kuka ji ba a ji gwamnati kamar yadda rahotanni suka bayyana ko ziyarar da ya kai a fadar gwamnatin jiha ya maimaita waɗannan kalamai amma ba a ji kama an ɗan musanya ba haka gwamnonin da duk lamarin ya shafa ba a ji sun musanya ba shin haka na nufin kun amince kun yarda da abin da ya faɗa kenan kun yarda da kalaman cewa an samu nasara ɗari bisa ɗari akan sha'anin tsaro alhamdulillah murtala Abin da bayanin da ya ba shugaban kasa shawara ya yi a kan sha'anin tsaron najeriya ya yi na horibado a sokoto akwai fannin da ya dauke shi wanda mutane ya kamata su dibi ta fannin da ya dauke wannan maganat akwai kuma wani fanni wanda su mutane suke kallo akwai group wanda mutane ne aka kama su kamar irin almajiran da aka kama daga gadar local government wanda suna da yawa kamar irin mutanen da 'yan makarantar da aka dauka daga jihar kaduna aka bulo da su har zuwa jihar zamfara da kuma wasu a irin 'yan matan gusau da sauransu a alhakikanin gaskiya shi mai ba shugaban kasa shawara mu muna aiki da shi a matsayinmu na shugabannin jihohinmu wanda muka yi maganganu muka tattauna da shi na biyu waɗannan nasarori da an ce wanda gwamnatin tarayya ko kuma jami'an tsaro suka shiga suka yi kokari wajen karɓo annan mutane su ne waɗanda shi mai ba mataimakin shugaban ƙasa a don na baɗu yake magana cewa babu irin waɗannan group ɗin su ne yake magana cewa an samu da an karɓo su amma akwai individually waɗanda su ko annan daban-daban ne na wasu ƙauyuka misali kamar ni inda ni fito musamman domin can ah, na san irin matsalolin tsaron da a wannan bangare na gabacin sokoto Ah, akwai irin wannan ɗaya biyu uku hudu wanda su daban-daban ne wani zai je gona an kama shi wani zai je kasuwa an kama shi wanda wasu in kawar ba gwamnatin jiha ba ko kuma irin jami'an dss da sauransu ba masu da information na cewa an ɗauki wani ko an kama wani su su kaga waɗannan wanda san suna da irin wannan kes za su ce a ah, ai sauna da sauran mutane a hannun yan ta'adda amma idan kaddi da waɗancan su kuma da aka kama wanda group ne dan gagarumin nasara ce misali a ce an ɗauko mutane tun daga kaduna 'yan makaranta gaba ɗaya zo da su har jihar zamfara kuma daga ƙarshe an ci nasara amso su a maida su haka kuma wanda aka zo an ka ɗauka daga sokoto daga gada wanda ka san su ma a ci an je an amso su su ma an maida su to waɗannan abubuwa su ne shi mai bashi gaban ƙasa shawara yake maganganu a kai so kana ganin kuma waɗannan bayanan sun isa da za a ce a filin shugaban ƙasa da su a shirin da ake na yaƙi da 'yan ta'adda a fito shugaban ƙasa eh kamar eh. kamar ma'ana ina nufin waɗannan baka ganin waɗannan eh. ah, bayanan eh. sun isa a ce su ne ke gaban shugaban kasa a yaƙi da ake yi da yan ta'adda a'a bai zama ya zama ya isa ga yaƙin da ake yi da yan ta'adda a Najeriya mataimakin gwamnan jihar sokoto kenan injiniya idris muhammad gobir da ya amsa tambayar zauren voa yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirinmu na gaba dandalin 'yan jarida a kamaru tare da muhammad bashir ladan Sango makocin mutum yi ba shi sauyin na ɗan jarida, ɗan uwa na ɗan jarida, ba gudu ba ja da baya. masauraro assalamu alaikum barkanmu da shigowa dandalin 'yan jarida sunana muhammad bashir ladan na daga nan sashin hausa na muryar amurka a yau muna tare da zakari sado wakilin dw a kasar kamaru tare kuma da khadijatu isa wacce 'yan jarida ce a gidan tashar wato a tashar hausa bakwai tauraruwar al'umma malam zakari sado a barkanmu da kasancewa tare barka Muhammad Bashir Ladan na maka fatan alheri eh, ina gaida masu sauraron mu a fadin duniya madalla zakari sadu shi kuma a kajidatu isa kamar yadda muka faɗa yan jarida ce a tashar hausa bakwai tauraruwar al'umma malama kadija barka da zuwa fa wannan fage barka da wannan tashar malam bashir na yi wa lokacin masu sauraron mu fatan alkhairi to kasashe da dama ciki har da kamaru na nuna bukatar shiga kungiyar brics eh, da ta wato ta kasa Eh, ta kasashe masu tasowa da fuskar tattalin arziki da ke shirin kalubalantar babakerin kasashen yamma wannan farko mu da zamu tattauna a kai ne malam zakari saro da farko mu da kan wannan magana aka ji kawai labari ne a cikin jaridu muka karanta inda muka samu labarin cewa kasashe da dama daga ciki akwai zimbabwe har da kamaru ita kasar mu in da suka kwadaitu da su kulla kawance na tattalin arziki tare da kungiyar brics ko ya ka fahimci wannan ma eh to ma bashira dan abu ne wanda zamu ce da muke jira Kasan san wata sabuwar gurguwa ta ta kunu kai <laughs> eh, musamman ma kasan kungiyar bris kasashe ne waɗanda ke ba ma wato kasashe waɗanda ba su da karfin tattalin arziki ko kuma waɗanda kasashe eh, yamma ke ganin cewa su ba su kai komai ba hmm. to kungiyar bris na ba su damar kasancewa a cikin wato wannan kungiyar domin su tafiya tare su tsira tare hmm. kasancewa kamaru ta nuna wato aniyar shiga wannan kungiyar duk da cewa dai gwamnatin kamar bata ce ufan a halin yanzu ba yawa amma da akwai alamu wanda ke nuna cewa mai yiwuwa ne kamar ta kasance a cikin wannan kungiyar da yake idan ka tuna 2023 yayin taron da aka yi afirka ta kudu eh, prime minister jirgin wuta ya wakilci shugaban kasar kamaru fulbiya to wannan alamu ne wanda ke nuna cewa eh, eh mai yiwuwa ne kasar kamaru ta kasance a wannan kuma abu ne mai kyau man bashira ta fannin wato tattalin arziki kasan kasar kamaru na fuskantar babban kalubale saboda wadancan kasashe da ke kawance da yani kasar kamaru tun tsawon shekaru 60 yau babu wani abin da suka wato taimaka ga wannan kasar sai dai neman dukufar da ita da kuma ganin cewa ta kasance ita ba komai bane amma da yake ita kungiyar brics ta nuna cewa kasashe ne eh, kungiya ce wacce ke taimaka ma kasashe masu tasowa dole ne kamar ta haɗa kai da ita domin ganin cewa ta bunkasa tattalin arzikinta saboda ainihin kungiyar ba kungiya bace wacce take zuwa ɗaukan albarkatun kasar ku kungiya ce ke ba ku dama ku sarrafa albarkatun kasar ku kuma ku yi amfani da shi ko da yake ta ta amfana amma ya kasance wato hada-hadar kasance kasance wato 50-50 mm. ba mai wato zaluntar wani to ka gani wani abu ne wanda gaskiya ni a matsayin dan jarida na ji daɗin jin wannan labarin ko da yake har yanzu ne kamar da na ce ɗazu muna jiran gwamnatin kamar ta fito ta haka dai gwamnati har yanzu bata furta ba eh. bata eh, eh, kadijatu isa me ce ce take fahimta kan wannan labari da aka samu cikin jarida tambaya fata ma da zan iya yi ta ce wato wani wani amfani wani tasiri eh, kawance tsakanin kamaru da kungiyar brics zai iya zai iya wato zai haifarwa a gaskiya zai iya haifar da abubuwa da dama hmm. saboda idan ka duba kasar kamaru a farko bangaren tattalin arziki an samu durkushewa musamman ma a yanayin kayan masarufi da man fetur da sauransu yanayin da al'umma ke kokawa a wannan bangare kuma idan ka duba wato membobin wannan kungiya ta brics zaka ga cewa kasashen su sun kasance wato kasashe masu su bunƙasuwar tattalin arziki hmm. idan har gwamnatin kamaru ta tabbatar da hakan za ka ga cewa idan suka kulla kawance to na ga cewa nan kusa da shekaru za a ga yadda wato tattalin arzikin kasar kamaru yake haɓaka inda al'umman kasar a gaskiya za su ji daɗin yin haka hmm. saboda eh, durkushewar tattalin arziki yana ta kawo mana koma baya a ƙasa to wannan ne da kin yi magana wato akan wayannan kasashen eh, ba mu sanar da wato masu sauraro ba wato in ana BRICS nan wato da Brazil kenan brazil da china da rasha india da south africa africa ta kudu kenan mm. eh to an samu karin saudi arabia Iran, Habasha, Misra da kuma ah, Habasha daga cikin su dai. To lallai kuwa kamar yadda hadisi ta ta faɗa ina za mu dawo kai mm-hmm. eh Alamu sun nuna cewa lallai wayannan kasashe ne wato da suna da arziki sosai mm. idan ka duba kamar rasha a yanzu haka ita ake kirga eh, eh, a matsayin wato kasa eh, ta farko a fannin tsaro mm. ana duba kasa eh, kamar eh, sin china ita ce ta farko mhm. a fannin tattalin arziki eh, hmm. brazil tana daga cikin waɗanda suka fi aikin noma eh, ga saudi arabia ga iran waɗanda ake kirga su cikin tattalin wato man fetur da sauransu hmm. wato wannan eh, man zakar sabishin a shi kaɗai shi ya isa ya kwaɗaitar da kamaru da sauran kasashen nahiyar afirka da su je gabari zan kara maka da afirka ta kudu wacce ke farko a afirka haka to ka gani waɗannan kasashe zakaru ne a duniya hmm. wanda bayan da za a ce bayi da su ba ko da yake da akwai wato eh, rashin eh, zance daidaiton hankula mm. ko kuma kawuna su da wasu kungiyoyin na ainihin turawa mm. wanda ba na bukatar kiran suna nan saboda ainihin ne ban daga cikin waɗanda suke da wani ra'ayin mun ra'ayin mazan jiya ne eh. wato waɗanda suke ma afirka aiki da su muke yi idan ka duba waɗannan kasashe da ka lissafa ma bashir ladan kasashe wanda suke da karfin tattalin arziki hmm. china a yanzu hakan nan eh, ni a waje na ije ta farko ko da yake ana kiran suna amurka amma zahiri a kasuwanci da da su china ta fi kowa hmm. da kuma yawa a duniya idan ka duba mabiya mabinta india bayan ta a yanzu haka ana ganin india ce kasa ta farko mai ainihin wato al'umma kuma indiya a yanzu haka nan suna karfin tattalin arziki wanda ya fi wato bai kama hankalin mutum idan kurba shauran kasashe kamar Afirka da Urdu umm nake maka magana magana tattalin arziki bayan ta dakon Najeriya wacce ita ma tana bukatar shiga wani kungiyar BRICS eh. sai dai a halin yanzu Najeriya na dan tunani tukuna eh, ita ma an dan dakatar da ita an dakatar da saboda wasu abubuwa ba za mu magana nan ba to eh, Muhammad Bashir Laron amfanin da kasar kamar za ta samu ga shiga wannan kungiyar BRICS ya fi yawa da wato ita kungiyar biya ta amfana da kamar muna bukatar tsaro mama bashir ladan idan ka duba da akwai boko haram wani suke fitinan mu da akwai shashi rano ingilishi da ke wancan shashin yan abu na siyasa hmm. wancan shashin ya fi kamari saboda akwai ana shi aka mana sojoji ana kashe mana al'umma na bukatar tsaro mama bashir hmm. ladan kuma muna bukatar wato eh, cigabar man fetur mu ne shine babban matsalar Aka haka ne kasan har yanzu ba fara sarrafa shi ba sarrafa shi a nan ba eh. cewa dai wasu kasashen na ce mana kamar waɗanda an yi suka mallake mu mm. eh, ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi amma har yanzu mun duba cewa maganganun su ke mana nan bai ba ma jin daɗin sa shi a dai wannan labari za mu dawo kai yayin da gwamnati za ta bayyana kanta a za ta furta na ta irin eh, kalamu a kai mm. lokaci ya nuna mana yatsa amma Allah da za mu dawo kan waɗannan dukka wato an in duba da amfani da suke da shi mun gode wa Hadizatu Isa da Zakari Sadu. a madadin duk abokan aikin Muhammad Bashir Ladan na gabatar da wannan shiri shi kuma wani lokacin idan mai kowa mai komai ya so To masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC ga wannan. Ya gaskiya na nuna sosai cikin wahala da talauci abinda ake ce ma bakin talauci ja duka na ranci tunda uwata ta kai ni wannan makarantar ta kama hannuna ta ba yar uwana ta ce ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na girma da dorina ake mini bulala mai baki biyar wato in yaran sun yi barna in na ce ba ni bane ni ne shi an min bulala kowane walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki ganin shi tunda aka kai ni wannan nan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara da ya ishirin da biyar ni ke biyan kuɗin ɗaki zan yi tallan duba kaina in biya kuɗin asibiti in biya kuɗin ruwa in biya kuɗin laiti in biya kuɗin daki in kuma nemi abin da idan na haihu zan cire kaina asibiti in kuma nemi abin da ina haihu zan sayi rago in bayar a ce mijina ya sai ai sunan ya na dafa wake na kuda layuka na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan na kuda saboda ina neman kudin da dan je asibiti kallabin shirin na wannan makon fatima muhammad watara da ake wa lakabi da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama 'yar kallo ke ma kina iya shiga wannan shirin murya amurka duniya a tafin hannunki mata kuna kokari yau ina ce da ku bulldozer Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice ana ci gaba da kokari ta fannin diflomasiyya a yau lahadi don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da aka dade ana jira da kuma sako mutanen da aka yi garkuwa da su a Gaza. yayin da isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare ta sama da kuma yin lugudan wuta a yankin da yaƙi ya ɗaiɗaita wani sabon bidiyo na wasu mutane biyu da mayakan hamas suka yi garkuwa da su tun bayan harin da ƙungiyar ta kai a ranar 7 ga watan oktoban bara ya haddasa suka da bacin rai sosai a isra'ila inda masu zanga-zanga a kasar ke ci gaba da matsawa gwamnati lamba akan ta cimma yarjejeniyar tsagaita wuta wani babban jami'in kasar kata ya buƙaci isra'ila da hamas su himmatu sosai su kuma ɗauki batun tattaunawar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da mahimmanci a lokacin da ya yi wasu hirarraki da kafafen yada labaran isra'ila yayin da ake ƙara matsawa a ɓangarorin biyu lamba akan su yi ƙoƙarin cimma yarjejeniyar sulhu da za ta sa a sako sauran 'yan isra'ila da aka yi garkuwa da su da kuma yiwuwar tsagaita wuta a yakin da aka kwashe kusan watanni bakwai ana yi a gaza To masu sauraronmu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya na gabatar da shirin da kuma wanda ya bada umarni wato hailu haile da ma injiniyan mu na yanzu ni zahar aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku sai kuma da daddare idan allah ya kai mu.